jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai fara duba wani korafi na neman shanun kiwo uku bayan kwashe shekaru 47 ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel A sabon shirin ciki da gaskiya zai duba batun yunkurin neman gado ne na shanu uku da malama Hafsatu Ahmadu ke yi a madadin 'yan uwanta. Hafsatu dai a yanzu ke zaune a jihar Neja ta tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya tana mai cewa bayan raso mahaifinsu sai mahaifiyarsa ta auro na bawan Allah inda shi kuma lokacin ya ƙauri zuwa mayan daga a ƙaramar hukumar sardauna da ke tsaunin Mambila a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda Hafsatu ta bayyana ya tafi da shanun ya haɗa su waje guda, ya damƙa su ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai daɓe. Bayan rasuwar sabon mijin na Hafsatu, ta ce sun nemi shanunsu da ta tabbatar a tsawon shekaru arba'in da bakwai sun ƙaru a wajen Lawal mai daɓe. Amma ya ƙeme mai hana su da hakan ya kai ga ƙara har gyambu, amma ba a yi nasarar karɓo shanun ba. wakilin mustapha nasiru batsari ya tattauna da hafsatu salamu alaikum da farko dai sunana hafsatu ahmadu barikin sale ina da dukiya a hannu ah, barikin sale nan mina kenan barikin sale mina ina da dukiya wajen muhammadu lawai mai daɓe na taraba amma shekara bana da yawa tun da allah ubangiji ya sa dai babanmu ya rasu muka zo da dukiyarmu a gidansu to har na riga na aure can taraba din wani gari kenan yana abun nan yana mayo daga amma daga kuma yana da ƙauyen shirin ne to da na je kibani na dawo sannan kuma wannan dukiyar mu mun je da ita ne babanmu ya rasu baban shi ya auri mamanmu muka je da dukiyarmu da muka je da dukiyarmu na aure na bar dukiya da sauranta a hannun kanuwa ta tana biye da shanu to shi kuma baban shi da ya tashi sai ya ce zai tashi a sake gari to ni kuma na riga na yi aure na an bani sai aka tafi da kanuwata dama tambayar da nake so maki ke aure ne kawo ki nan Niger daga can dama ni dama ina mai ruwa dam ne yawa mai ruwa katsina ke. eh katsina ke nan nayi aure su kuma sai suka tada tashi ba na yi aure mm. sai aka bani a garin to ni kuma ban kara zuwa garin ba sai da mama ta su na je to da naje ni ina kushin dai in je dai gaisuwa da na je gaisuwa kuma kaga wanda ya je gaisuwa ba da halin ya tada tadin dukiya mm. saboda ina ganin ga kanuwa ta wurin sannan kuma wannan bawan allah bai zaton zai mana haka ba saboda lokacin da ya tashi zai tashin a cikin dukiyarmu mamanmu ta ce a ba ta kuɗi ko kaɗan ta sai ko da ta bar ma ta sannu da zuwa baƙi ya ce ba zai bada ba. Shi wannan wanda kuke magana shanunku yana hannunsu, kamar ita mahaifiyar ku ita ne ta aure shi ke. Ita ta auri baban da ta auri baban shi sai muka je da dukiyarmu a gidan kana. Baban shi ma ne ta aura ba shi. Baban shi ta aura muka je da dukiyarmu ko da muka je da dukiyarmu kuma muke kiwon abunmu ko ba gaskiya ba. to bayan ta rasu na je gaisuwa da na je gaisuwa ba magana dukiya ba saboda banzaci za su yi mana haka ba abinda kuma yasa banzata ba sadda za su tashi mama ta ta ci a san mata cikin dukiyan nan ta sai yan tabarmi da in an ce maraban kuma ta shin hida mu bako wanda ya zo maka maraba yanzu shi mahaifin nashi da ya auri mamanku yana ina shi ya rasu oh, shi ma Allah ya mai rasu Allah ya mai wa'adi sannan kuma da ya rasu ma ban je gaisuwa ba sai nace to bari in hada gaisuwa da roƙon iri in je kan dukiyan nan to shi ke nan da na tashi na je gaisuwa ban nemi dukiya ba na je gaisuwa mamata muna koke koke ai ba zan yi magana dukiya ba tun daga kanuwata sannan kuma tun da aka hana maman mu ɗiba kuɗin nan ta kashe ai ina ganin an tattala mana ne ban ji zahin abun ba to sai da na je gaisuwa na dawo in koma yau in koma gobe Allah bai koma ta ba ni kuma abun da nake hange kaman ba za a cuce mu ba tun da an hana maman mu ma kashewa sannan kuma ga kanuwata wurin ga kuma mijin kanuwata kuma ya san da dukiyar to sai bayan ya rasu sai mijin ta ya ce to yanzu ke mariya ba za ki an san maku dukiyar ku ba hannun muhammadu bello wai lawai mai daɓe sai ta ce to ni yanzu ban da uwa ban da uba a garin nan kuma ban da wa ban da kane a garin nan sai Allah sai ma'aikin Allah kuma sai kai sai wa'inda aka haihe mu tare kuma dukiyarsu daban tamu daban ko ba gaskiya ba ni yanzu wannan dukiya za mu yi mu hidda ita malam sani sai ce to bari mu raba shi da wannan bala'i tunda dukiyar dai marayu bala'i ne bari in je in tambaye shi saboda dan uwana ne shi yana ɗa namiji ne ina na ɗaya mace ne abokan wasa muke babu cuta tsakanin mu bari in je in ce a baku dukiyar ku kafin mu je gaba eh, dukiyar nan shanu ne ko ko tumaki ko shanu ne guda uku da aka gama sai dawa dai dama shin mu da shan mu da sutura mu hidima mu shi da uwa mu duk a cikin wannan dukiya muke ci a lokacin da suka tashi za su ba garin sanuwa uku uwa su ne aka tashi aka hada da nashi shi babansu kenan ya saida ya je ya haɗa ma muhammadu lawai dukiya sannan kuma dama kafin ya tashi ana ɗiba ana saidawa kuma ya riga ni barin nan garin ya riga su barin nan garin saboda an kai shi ne kan dukiyar to yanzu da kuka tambaye shi me yace mu yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani da ya tambaye shi sai ya ce ba zai ba da shanu ba ya je ɗiba na ƙarhi ne da ya ce na ƙarhi ne ya ce to shan nan tunda kowa san da su dole ka bada su sai ya je ƙara shi ma daga da ya kara shi suka yi magana wurin yan sanda koko a a a kila wajen ni ban alƙali ne tunda ni ban je ba alƙali ne to da ta da ya kara shi da aka ce je ɗiba ya kara shi sai aka je aka rihe shi yan muntoshi shi wanda dukiya ke hannun shi shi wannan da ya zo neman dukiyarmu da aka rihe shi da ya kwana biyu to sai kanuwata ta ce alhaji mai daɓe dukiya gare shi ya haɗa dukiyar mu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ya ce wannan dukiya hena an ce ta sai ya je kara shi a gembu kuma da ya kara shigen gembu kuma da ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi alhaji sani nan ma ban san kwanakin da ya ba nan ma aka kara aka yi belin shi to sai kanuwata ta ce to ita kan ta gaji ‘ya'yan miji su ce a rihe masu uba saboda ni kishiyoyi su ce a rihe masu miji saboda ni su an rihe masu uba na rasa inda zan sa kaina shi kuma mai daɓe ya ce ba zai bada ba sai na ce to ta ya haƙura dukiyar nan mu ban mashi tun da dai ban da wadda za ta taimake ni akan wannan dukiya tamu. mu. Shirin ciki da gaskiya ya yi ƙoƙarin jin ta bakin Muhammad Lawal mai daɓe, amma bai same shi ba tukunna. Sai dai ɗansa mai suna Idris wanda ya ce mahaifin ya shaida masa shanun sun lalace ko an rasa su lokacin da mahaifinsa wato ƙanin Idris kenan ke ƙaura zuwa taraba. Eh, shanun da mamansu ya je. Eh, gidan kakanku ba? Ah, eh. Gidan, eh, gidan kakanmu. Eh. To, amma abun ne abun da abun yanzu shekara nawa ta fada ma lokacin da eh, kakan ya aure mamarta yayi shekaru nawa da yayi shekaru da dama gaskiya a a a a eh, resuwa mamanta ma ya wuce shekara arba'in ka tambaye ta mamanta da kare rasu ma ya fi shekara arba'in to tun tun kan ba mu zo duniya eh, Resuwa mamanta ma ya kai shekara ya wuce arba'in ma kamar yadda aka mu labari. Kana ji? Eh ina ji. Eh, rasuwar mamanta ya wuce an kan babanmu da ya da ya faɗa mana. Eh kakanmu ya auri mamarta. To, mm. da kakar kakarmu ya auri mamanta. To, suna zanne a Katsina ko a karkaran can. To, babanmu kuma ya tafo mandula ya bar su a can. To, amma a can ɗin ni kan ban sani ba, ka gani lokaci ba a haife ni yanzu ma ni shekaru na talatin da wani abu ne. To, kenan a can lokacin an ce mamanta ya yi shari'a da waye-waye ya dawo da shanu. To, shanun ɗin da shanun kakanmu da nasu e shi babanmu kan ya tafo ma nan, shi ma labari yake ji. shanu duka lalacewa suka yi duka lalacewa suka yi lokacin da suka hauro nan ba su hauro da sani ko ɗaya suka dawo nan suka samu babanmu a nan. Eh, Idris muna jinka, muna ji. To, lokacin ɗingo ga kakanmu ga ga ƙarenta ga to su ma suna da ɗan uwa wanda suka, suka haɗa mama amma da suka haɗa mama e wannan wannan ta tura nan ba na waɗi, wannan tana da ɗan uwa mariye tana wanda suka haɗa suka haɗa mama ɗaya akwai babaji akwai lalwi akwai akwai bakari akwai guba dukansu suna nan to amma lokacin da mamansu ya rufe ni ba haife ni ba ka san ban san abin da ake Eh kai ma gashi yanzu ka kai shekara talatin da biyar. Eh, eh zan kai. Hmm. To, shi kenan sai mamansu ya rasu. Da mamansu ya rasu suka zo suka yi taziya suka koma ba su ce ko kala ba. Eh. Abin da aka faɗa dai. Eh a wajen ta'aziyya ai bai dace a kawo maganan shanu ba ai. Sai a yi gaisuwa a tafi kawai. To haka ne ko? Eh sai a yi gaisuwa a tafi sai daga baya sai a tada magana. To, to yanzu ga tana da an wayin shanunsu yana nan ina sa nemi shanunsa. In shanunta tana nan ma. idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin haka kuma shirin ciki da gaskiya na gayyatar lawal mai daɗe don ba shi damar faɗan nasa ɓangaren labarin inda shanan suka shiga